السميع العليم الشيطان الرجيم من حمزه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوحك سكيا كاوم يوشا شدا بوسن جمال الآخرة هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دري هدو دا أربعين كما يو أشرين دبيو قواتن بيو ميلادية دبو بي دبو مشاخرة أولنا مسلاتنا ومتاغ البركة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن شي قبل قراءة حديثي لماكو ماكو, ماكو أدخل للكافر التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضم ما لمي الإمام المحدث أحمد بن أحمد بن عبد الحديث عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله والنبي زم مجلس مناشر له إن شاء الله من كتاب الإيمان لا متاش الجهاد من الإيمان babin da zai yi bayani akan cewa jihadi yana ɗaya daga cin ayyukan imani kar mu manta wannan bangare na wannan littafin an ware shi ne domin bayani a game da ayyukan imani cewa imani abu uku ne akwai abin da ake kudurtawa a zuciya akwai abin da ake furtawa da harshe akwai abin da gaɓoɓi suke aiwatarwa to daga cin ayyukan da gaɓoɓi suke aiwatarwa kuma suna cin ayyukan imani akwai aljihadi fi sabilillah akwai yin jihadi jihadi an sha mana ma'anarsa an sha faɗa mana ma'anarsa sun ce ko dai daga aljuhdu ne ko daga aljahd aljuhdu bi dhammil jin ko aljahd bi fathil ko ya zama jihad an samo shi ne daga lafazin aljahd wahala aljahdu wahala aljuhdu kokari bazaltu juhdi hatta asabani aljahdu nayi iyakan bakin kokari na har wahala ta same ni to suka ce zai iya yiwa lafazin aljihad an samo shi ne daga aljahad ko daga aljuhu. duk sun faɗi wannan malamai amma idan aka ce aljihad a istilahin shari'ar musulunci an sha mana an sha faɗa mana ma'anarsa shine bazlul wus'i ala qadri al-istita'ati li'ila'i kalimati Lahi ta'ala bi ihda turuqi ila'iha bazlul wus'i ala ƙadri mustafa mutum ya iyakar bakin ƙoƙarinsa daidai gwagwadon iyawarsa ya ba da ƙoƙarinsa daidai gwagwadon iyawarsa li'ila'i kalimati Allah bi ihda turki domin ɗaukar kalmar Allah madaukakin sarki da ɗaya daga cikin hanyoyin da ake ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki jihadi ke shi yasa jihadi na farawa ne daga jihadun nafs an yujahida al-insanu nafsahu mutum ya fara yaƙar kansa daga nan sai sauran waɗanda ake yaƙa ana yaƙar iblis ana yaƙar azzalama azzalumai ana yaƙa a kafirai ana ana ana al al jihadi ga waɗanda suke bida'a. ya ake yi sannan hanyoyin jihadin nan sun kasu gida-gida ana jihadi da baki wa'azi al'amuru bil ma'ruf jihadu umarni da abu mai kyau jihadi ne wallahi wa anil munkar jihadu hana abin da ba shi da kyau shi ma jihadi sannan ana jihadi da kai ana jihadi da zuciya ana jihadi da makami ana jihadi da zuciya. ana jihadi da haka to yin wannan ɗaya daga cikin nau'ukan jihadi da ake da su al'allama ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khair ibad ya ya faɗi matakan jihadi har guda goma sha uku annan mun sha batun su sadaka daga ba sai an yana ta ba al-imam a bukhari anan yayi babi cewa al-jihad min al-iman jihadi da waɗannan ma'anonin ko jihadin da za a yi na zuciya ko jihadin da za a yi na makami ko jihadin da za a yi na baki ko jihadin da za a yi na dukiya duka ga baki ɗaya al iman ɗaya daga cikin ayyukan imani idan kaga mutum ya zama mujahidi dan kalmar Allah ta ɗaukaka to wannan alama ce daga cikin alamomin imani kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutum zai yi imanin sai ya cika kamar yadda aka faɗa mana a baya cewa al imanu bid'un wa sab'una shu'batan imani gida ɗaya ɗaya ɗaya har saba'in da ɗoriya ne to daga cin saba'in da ɗoriyan nan akwai aljihadu fi sabilillah yin jihadi akan hanyar Allah domin kalmar Allah madaukakin sarki ta zama ita ce madaukakiya ya zama Allah madaukakin sarki ake mu وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجئه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وعنه عن سامونا حديث من سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يومين شير ويتو حديث دعك فتا منع باب قيام ليلة القدر من الإيمان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه شير ويتو وانشان حديث وانشان أبابه شي كليني عشان باب اللي يقباتا باب قيام ليلة القدر من الإيمان hadisin na Abu hurera ne ya gabata shi yasa nan al-Imam Az-Zabidi rahmatullahi alaihi sai ya sake cewa wa anhu ai wa an Abi Hurairah an ruwaito hadisi ne har yanzu daga sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعتي صلى الله عليه وسلم ياتي انتدب الله لمن خرج في سبيله Allah maɗaukakin sarki ya ba da tabbas ya ba da tabbas ya ba da lamini ya huwace ya tabbatar liman kharaja fi sabilihi dukkan mutumin da ya fita domin yaki fi sabilihi akan hanyar Allah akwai riwaya ta zo sai mazan sama yi sauri sai ya sa wani abu a baka sai ce wallahu alamu biman yujahi yuqatil fi sabili Allah kadai kuma ya san wanda yake idan shi wallahu a'lamu biman yuqatilu fi sabilihi Allah kada ya san wane ne yake yaki dan shi la yukhrijuhu illa imanun bi Allah madaukakin sarki yana cewa babu abin da ya fitar da wannan mutumin zuwa jihadi illa imanun bi sai dan imanin da ya dai kun ga shine cewa imanun bi yayi imani da ni da yayi ba ya fita bane dan ne dan nuna isa shi yasa a wani hadisi aka ce su ila rasulullahi su sama an rajul yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu zalika fi sabilillah قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mutane ne guda uku ga sunan da an fito za a tafi yakin musulunci yakin musulunci mai ka'idoji mai dokoki amma ɗaya yuqatilu shaja'atan shi yana yi ne dan a ga cewa shi jarumi ne إن أنت بن شداد يكي ألا سألت الخير يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة عنني عطش الوغى وعائف عند المغنم وأرى المغانم لو أشاء حويتها ويصدني عن ألعيا وتقربي لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتدامون كررت غير مجرد يدعون أن ما هو كأنها أشطان بئر في لبان الأدعم هنا زق كنش إرن أن ترى يكي أن ترى جاهلية يكي شيء عقد يكي صوتي كوي أكيد نيني جاري تو kaga yuqatilu shaja'atan kenan yana yi dan nuna jarumtaka wa yuqatilu hamiyatan da kuma mai yaki domin kare kabila kabilanci yake karewa shi yana yaƙi ne dan kabilanci hamiyya إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية قليلا شكوى ويقاتل a ga ya ينعين da shi aka لشيعة فتاعي aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ukun da ayyu zalika fi sabilillah waye cikin su yake dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fi sabilillah wanda yake yaƙi dan kalmar Allah ta zama ita ce a gaba duk wani abu yana kasanta to fa huwa fi sabilillah ay laysa min ha'ula'i thalathati al-madhkurina ahadun yuqatilu fi sabilillah a cikin ukun nan da aka ambata babu ɗaya daga cikin su wanda yake dan Allah alladhi yuqatilu shuja'atan la yuqatilu fi sabilillah alladhi yuqatilu hamiyatan la yuqatilu fi sabilillah walladhi yuqatilu riya la yuqatilu fi sabilillah lakin man qatala litakuna kalimatu la hiya al-ula fa huwa fi sabilillah wanda ya dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama to wannan shine yake kan hanyar Allah shine ya jihadi dan Allah amma ukun can bashi to kun ga la yukhrijuhu illa imanun bi babu abin da ya fitar da shi daga gidansa sai dan imanin da ya dani wa tasdiqun bi rusuli sannan kuma ba abin da ya fitar da shi sai gaddata manzanni na da yayi cewa manzanni na da na aiko gaskiya ne daga gare ni suke to menene Allah ya masa tabbas an urji'uhu bima nana min ajrin aw ghanima Allah ya ba shi tabbas cewa zai dawo da shi gida bima nana da abin da ya sama min ajrin galada aw ghanimatin da kuma ganima galada ya samu a wajen Allah tun da yayi dan Allah sannan kuma gashi Allah madaukaki ya dawo da shi gida ya samu me ya samu ganima al tanqimuna minna illa ihda al sune al ajru wal ghanima imma al'ajr wa al-ghanima imma al'ajr shahada lada ko kuma mutum ya samu shahada to ya dawo yaƙi gashi nan ga ganima ya samu ganima ita ce dukiyar da ake rabawa a lokacin da aka gama yaƙi idan mutum ya tafi da abin hawa ne sai a shi kashi uku kashi dai nasa kaso bi kuma na abin sa, idan ya tafi a kafa ne sai a bashi kashi ta mun gane to Allah madaukaki ke ce an urji abu ila an urji abu bima nala min ajrin aw ghanima zan dawo da shi gida da abin da ya sama na lada ga kuma ganima ga lada a wajena da na rubuta masa sannan ga ganima da ya samu kun ga abu biyu ke. malamai sun tattauna kan wannan audin wannan da za ta tuna a ku lokacin da suka karanta wannan hadisin a cikin umdatul ahkam karshe karshen umdatul ahkam mun tattauna kan wannan audin qawli raji kamar yadda al-allamah an-nawawi rahmatullahi alayhi ya tabbatar a cikin sharh muslim audin nan bi ma'ana wani bi ma'ana la min ajrin aw ghanima ay wa ghanima da domin ka ce mutum ya dawo ya samu lada zai iya samun lada amma bai samu ganima ba amma idan ya samu ganima bai samu lada ba to an samu damuwa ya samu ganima bai samu lada ba akwai damuwa domin ganima sakamakon shi na duniya ne kawai aka bashi amma lada ko abin da yake fata kenan ya samu a wajen Allah madaukakin sarki to shine nan al-Imam Nawawi ya ce audin nan wani sadaka bima la min ajrin aw ganima ay wa ganima ko dai ya zama an hada masa biyu ga lada ga ganima lada na bangaren dama ganima kuma na bangaren hagu ga duniya ga lahira ga lahira ga duniya ya samu lada a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya karbi jihadin da yayi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bashi ganima a duniya amma idan ya samu ganima a hagu bai samu lada ba to da damuwa amma da zai samu lada shi kadai bai samu ganima ba to babu damuwa mun gane lissafin to shine wannan aw udkhilahu aljannata ko kuma idan na karban sa in shigar da shi aljanna to da kaga kaga mujahidi da ta faɗi sha a wajen sa idan ya mutu aljanna zai tafi idan kuma Allah madaukakin sarki ya sa aka ci nasara to sai ya dawo ga ganima kuma ga lada ga lada to kuma shine wannan saka ashe jihadi yana ɗaya daga cikin ayyukan imani kaga ashe ba abu bane da kamata ai wasa da shi yaki a musulunci ba abun wasa bane shi yasa sai masu imani suke fita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin da suka gane munafikai akwai ne akwai cin fitar siyaki سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فهمنيكو فقال لهم نقول يا باع النبي صلى الله عليه وسلم لا باي عفى الله عنك لما عزمت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه بعد ذلك قاشنا صدقت لقد شن على مؤمن اكي كان من ايماني الوك شن اكي جهادي لمسلمين a gan shi ya tsayu a game da jihadi na musulunci a lokacin da ba a yaƙi da sunan jihadi to ya eh, jihadin nafs da sauran kuma abubuwan da zai iya yi na na jihadi nau'ukan jihadi da ake da su to alama ce ta imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce walaula an ashqa ala ummati ba da dan ka ummata ma al'umma ta ba ma qa'adtu khalfa sayyidati da ban ki zuwa wani yaƙi ba da ban ki zuwa wani yaƙi ba da ji yaƙin da za a tafi da ni za a tafi wala wajidtu anni uqtulu fi sabilillah kuma da na yi fatan a ce a ya kashe ni a filin yaƙi na musulunci thumma ufiya sannan a sake rayar da ni thumma uqtalu sannan kuma a kashe ni thumma ufiya sannan a sake rayar da ni thumma uqtalu sannan a mataki na uku a sake kashe ni saboda lada da zan samu wajen Allah kun ga aiki ne na imani wannan malamai sun tattauna akan menene menene annabi sun yake nufi da laula an ashqa ala ummati ba da dan ka matsa ma al'umma ta ba ma qa'adtu khalfa shariyati da ban zauna a gida ba ban tafi wani yaki ba sunayen yaƙi daga cikin yaƙo sunayen yaƙi in ana son a bambanta yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta da wanda manzo sama bai je ba wanda manzo sama ya halarta ana ce masa bazuba wanda kuma manzo Allah sama bai halarta ba ana ce masa sariya to shine nan manzo sun ce ma ma ma'atu qalbi sariyati ya ban zauna a gida ba akwai riwaya a cikin kitabul jihad a cikin sahihul bukhari nan muna cikin kitabul iman al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin to al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin da shi da da riwayoyi mabambanta a cikin sahihin sa daga cikin riwayoyin da ruwaito akwai akwai wanda ya fitar a cikin kitabul jihad annan da sama a ciki cewa yi wallazi nafsi bi yadihi na rantsi ga wanda raina ke hannunsa laula anna rijalan minal mu'minina ba dadan wasu mutane daga cikin masu imani ba la taqibu anfusuhum ransu ba zai musu daɗi ba an ya takhallafu anni a ce ba su je yaƙi ba alhali ni na je wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ni kuma ba ni da abin da zan iya ba su su tafi yaƙin ma takhallaftu an shariyatin tabzu fi sabilillah wallahi da ban ki zuwa wani yaƙi ba wanda zai je za jama'a da za su tafi su je su yaƙi dan Allah kun ga anan ashe abin da manzon sama yake gudu mashaqqar da wa matsawar yake gudu yayi masahabbansa ita ce baya son a ce gashi za a tafi wani yaki manzon sama ya ce da a zo a tafi sai a samu wasu su kuma ba za su iya zuwa ba shine mashaqqa shine qur'ani sai yake cewa wala 'alal ladina idza ma atawka litahmilahum qult لا تعجل ما أحملكم عليه تولوا عنهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون zamanin manzo sama saboda imanin sahabbai idan manzon sama ya ce to a zo a tafi yaki a zamanin manzo sama manzo sama bai da wasu sojoji na musamman sai zamanin sayyidina Umar ne aka fara samun aka yi tadwidul dawari ya zama ana da tsarin sojoji kowane soja ana da ana da fayil ɗinsa ana da sa ko abin da kuke cin personal data ake da komai nashi ga garin su ga gidan su ga shi ga shekarun shi ga kaza ƴaƴan shi kaza matan shi kaza shi zamanin sayyidina Umar amma zamanin manzon salama yadda ake idan za a tafi yaki in yaki ya taso to sanarwa manzo Allah ta san sanar yake iyaka idan mutum ya zo sai an auna shi akwai akwai awo da ake yi musamman matasa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yace an zo da ni na zo yakin Uhudu manzo Allah sa sama yace ba za a je da ni ba amma lokacin da aka zo za a yakin eh, lokacin da aka zo za a yakin eh, abin nan za a yi khandaq fa aje da ni sai manzo sa mai bada izini yace a tafi aka ce a lokacin shekarun shi ba su kai sha biyar ba a lokacin da aka yi uhud shekarun sha uku ne da wasu tadoriya amma lokacin da aka yi yakin khandaq ya cika shekara goma sha biyar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi da shi a lokacin da za a tafi yakin Uhudu Abdullahi ibn Umar ya ce ina da tsawo sai na ga wasu 'yan matasa din na fi su tsawo da Mu'azu da mu'awwis ibn Afra shi kenan manzo sama sai ya ce sai ya ce su ma ba za a tafi da su ba sai mai kula da su sai ya ce ai sun yi harbi sun yi amfani da kibau sai manzon sun ya ce to a tafi da su abdullahi ya ce sai na ƙara damuwa sai na fashe da kuka amma da aka zo yakin khandar manzon sun sai ya ba da izini ya ce a tafi da to haka ake to sahabban annabi sama idan manzon sama ya aka aka kada kudi na yaki aka ce a fito za a tafi jihadi kowa fitowa yake kowa fitowa yake to sai a zo sai a dudduba waye shekarun shi suka kai a tafi shi sa a tsarin duniya ba tsarin da ya tsara tabbatar da haƙƙin yara ka a sa su a yaƙi sai musulunci musulunci ya fara tantance yara cewa duk yaron da bai kai matsayin a tafi da shi jihadi ba za a tafi da shi ba to daga nan sai kuma sai a zo a duba waye zai iya ɗaukar nauyin kansa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daula daular musulunci ba ta da arziki ba ta da dukiya da yawa so da kai zaka dauki nauyin kanka masu ba da zakka ba su da yawa ba a da kudin a lokacin ba dukiya so da baitul mali na musulunci ba da dukiya da yawa so da kai zaka tafi kanka to wasu idan sun zo manzon sai ya ce a zo a tafi jihadi sai manzon Allah sama sai ya kalli wasu suna kan tafiya suna da shauki suna da bege begen su ya tsananta na a tafi yaki da su amma kuma ba su da abin da za su hau su tafi za a yi tafiya kilomita dubu ɗaya tafiya kilomita dubu ɗaya tafiya ce mai sauki dole sai kana da abin hawa abin hawan nan wani zubin hatta na da ake saboda wani zai iya dunkushewa a hanya sai an samu rara sai an samu ekta sai an samu ko babu so da ka sai manzo Allah sama saboda baya son wasu su damu sai shi ma sai ce to ya fasa tafiya sai ya wakilta wani shugaba sai ce shi ne shugabanci yakin a tafi a je ai shi yasa saraya na annabi sama suka fi gazawa din sa yawa ya kuma da manzo sama bai je ba sun fi yawa fiye da waɗanda ya ci. malaman mu suna ce mana alal aqalli manzo Allah sama ya halarci ya masu muhimmanci guda ashirin da shida sannan ya tura yakin da bai je ba masu mahimmanci mafiya mahimmanci guda 38 waɗanda ya je da kansa guda 26 waɗanda kuma bai je ba ya tura aka kira wannan yakin a matsayin sariya suka ce sun kai 38 to kun ji dalilin manzo sau baya son wani ya damu to shine laula an ashqa ala ummati ba da dan ka in matsa ma al'umma ta ba wasu su zo ba su da abin da za su iya tafiya yakin nan su shiga damuwa kaga bambancin sahabban manzon sama da sauran da sauran mutane wani in aka ce an sa sunan shi guduwa zai ce bage su shauki suke an ce za a tafi yakin kowa tunaninsa ya yi shahada idan kuma ba a samu shahada ba to a ce an ci nasara an dawo musulunci ya ɗauka burin su kenan har bambancin su da muke mu guduwa ake yi shi yasa shi yasa shi yasa ake yaban ake yaban eh, manzalin sallama duk da riwaya tana da damuwa manzalin sallama aka ce yana yaban mutanen mutanen Madina yake cewa innakum latukfiruna inda al-fada wa taqilluna inda al-tama yace innakum latukfiruna inda al-fada yace ku mutanen Madina kuna yawaita a lokacin da aka tsorata inda wasu suke tsorata su gudu to ku yawaita kuke yi a wajen sannan wata qilluna inda tsaba sannan an zo rabon ganima sai ku zan kuma ba ku sai ku zan ba za a gan ku ba kaga ba abin da suke kalla ba ganima suke kalla ba ke to shine wannan laulana shuka ala ummati shi yasa al-allama ibn hajar rahmatullahi alaihi ce a cikin fatul bari sai yake cewa wa riwayatul bari tufassiru al-murada bil mashaqqati al-madhkurati yace riwayar da aka ambata a cikin kitabul jihad tana fassara wannan wahalar da aka ce mazo sama ya ce ba dan kan in jama al'umma ta wahala ba wa hiya anna nufusahum la taqibu bit takhalluf wa la yaqdiruna ala يقدرون على التعقب لعددهم عن آلة safar min مركوب wa ghayri abinda ake nufi shine abinda da za ta ji na damuwa su ba zai musu dadi ba a ce su zauna a gida shi yasa idan idan sahabi bai da lafiya aka ce kuma gashi za a tafi jihadi hankalin shi tashi yake shi yanzu ya manzo Allah ta sallama za a banni tsakanin ƴan mata da masu rauni da yara haka za ka ji sahabbai suna faɗi shi yanzu ya manzo Allah sallama za ku tafi ku banni a cikin yara ƙanana da mata da masu rauni guragu da makafi da kutare su ne su ne su ne su ne na ja'al al'ama haraj ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج kagan su haka suke to wannan dadin da ba za su ji a ransu ba to shi yasa sai manzon sama ya ce sai manzon sama yana da ikon tafiya yaki amma sai ya ce to shi ba zai je ba saboda ya faranta ma waɗannan da ba su samu tafiya ba rai A ga manzon Allah sama a cikin su to ce damuwa kuma suke da ita to amma a tafi a bar su su suna nan an tafi kuma jihadi a kwashi lada su kuma ga sunan a tsakiyar mata da raunana da kasassu wannan ai ba karamin damuwa ba ce to shi ne laula na shukka ala ummati da akwai riwaya ta zo manzo sune ce walakin la ajibu sa'atan fa ahmila ba ni da dama ba ni da iko ba ni da yalwar da zan iya daukar nauyin su ولا يجدون سعة فيتبعوني sannan su ko ba su da iko ba su da wadata da za su iya amfani da wannan wadatar su samu abin hawa su samu guzurin da za su ban ma iyalansu sannan su samu guzurin da za su tafi da shi su ci a hanya har a tafi wajen jihadin fayattabi'uni balle su bi ni kun ga wannan ke so da haka malamai suka ce daga cikin fikihun wannan hadisin da farko shine annal jihad min al-iman annal jihad min a'mal al-iman jihadi yana ɗaya daga cikin ayyukan imani wa huwa min alamatil mu'minin yana ɗaya daga cikin alamomin mummunai sannan manzo Allah su salama hadisi yana tabbatar mana yadda manzo su da yake duk wani abu da zai sa sahabbansa su ji damuwa baya su laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ra'sa manzo sun yana tausaya musu duk wani abin da zai so ta musu rai manzo Allah sama baya su baya su sannan wannan hadisin yana karantar da mu ka'ida usuliyya kuma fiqhiyya ta ta'arudul masalih idza ta'aradat al masalih ru'iya a'laha fa quddima idan ya zama ga wasu abubuwa dukkanin su masu amfani ne fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fita ce mai amfani ya zama shine shugaban jihadi sannan kuma ya zauna domin tausasa zukatan wasu waɗanda ba su samu damar tafiya ba shi ma abu ne mai mahimmanci to sai a duba sai a ga wanne yafi girma a nan maza sama ya ga ya zauna a gida bai je ba shi fi mahimmanci ya lallashi waɗannan su kuma can ai za a samu wanda dama zai zama shugaba ya je ya aiki da manzo Allah sama zai ya koka nawa aka tafi ba a je da manzo Allah sama ba kuma aka ci nasara aka dawo cikin farin ciki aka musulunci ya ɗaukaka sanadiyar wannan yakin waɗannan saraya ɗin da ake lissafawa da yawa an je ba manzo Allah sallama kuma an samu nasara mai yawa da wasu nau'ukan fikihu sannan hadisin yana nuna halaccin tamanni shahada fi sabilillah fatan mutum ya mutu a shahada ga manzon sama yayi fatan cewa ya Allah zai ba shi rai sau uku a kashe shi a yaki a sake raya shi a ya sake zuwa yakin musulunci a sake kashe shi a sake raya shi sannan ya sake mutuwa Allah ya tabbatar ma manzon ba za a kashe shi a yaki ba wallahu muka gina nan Allah ya ce Allah zai ya Allah yana kare ka daga mutane ba wanda zai iya kashe ka a yaki amma kuma manzon sama saboda ya nuna muhimmancin samun shahada fi sabilillah sai gashi yana tamanni yana fata yana fata ina fatan ina ma dai a ce ya samu wannan matsayi in abu manzon sama zai yi fatan ya samu abu to kaga ashe abin ne yana da daraja sannan wannan ba yana nuna mutum ya fatan yaƙi ya zo ba akwai bambanci tsakanin fatan yaƙi da kuma fatan samun shahada manzon sama ya ce a hadisi sahihi ce man sa'ala Allah shahadata mukhlisan fi qalbihi بلغه الله منزلة الشهداء وإن مات على فراشه mutumin da ya fatan cewa Allah ya bashi shahada to Allah madaukaki zai bashi matsayin masu haya ko da akan gidan zai mutu eh, abin da ya faru da Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid akan gidan zai mutu shi yasa lokacin da Khalid zai rasu yana jinyarsa zai rasu aka je yana cewa ta'ikal jubana yace tun da ragaje ya kalli jikinsa ya ce 'Ga gani khalidu babu wani jiki babu wani bangare a jikina face illa fihi ta'anatun bi shay a ce akwai suka da takobi aw darbun illa fihi ta'anatun bi rumhtin face akwai suka da mashi sukar mashi a jikin jikinsa aw darbatun bi shay ko kuma akwai tara da takobi duk jikin khalidu sai ce wa ha ana amutu kama tamutu al-ajaizu ya ce ga ni zan mutu kamar yadda tsofaffi mata suke mutuwa akan gado tsofaffi ba akan gado suke mutuwa ba tsofaffi mata akan gado suke mutuwa ba a wani waje ba ta ta jinya ta ta jinya ta ta jinya akan gadon ta suke rasuwa to kaga shine wannan so daga fatan yin shahada daban fatan kuma zuwan yaki daban baya halatta ai fatan yaki la ta tamannu liqa al-aduwi wa sallallahu al-afiya annabi sun yace kakku kike ku fatan haɗuwa da abokan gaba kullum ku roki Allah mana ku sai ku kubutar da ku in akwai yadda za a yi kai ayyaki to ka ayyaki amma fatan shahada kai fatan shahada kuma wasa yuballighuka Allahu manzilata ash-shuhada'i wa in mitta ala firashik ko da akan gadon ka mutu to ka zama shi sai Allah ya baka matsayin shi matsayin shahada shine mataki na na uku a cikin matakai da mutum zai samu na daraja a wajen Allah ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء هذا نؤك كذا والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما هذا يتشي ونن قاعدة ونن باب كذا الجهاد من من الإيمان شوى جهاد ينشين إيمان أنا madaukaki في سكية باب يكون من جهادي أئر irin matsayin da za mu تطوع قيام رمضان من الإيمان باب دزي بياني أكن ناتلا قيام رمضان ناتكين إيماني باب بايا باب قيام ليلة القدر من الإيمان wannan kuma me babu tatawu kiyami ramadan min al-iman babu mutum ya tashi yai nafila a lokacin da ake watan a watan ramadan da dare min al-iman shi ma yana cikin imani wancan min babi zikirin khasi qabla la'a, tsayuwar dare gabaki daya sifa ce ta masu imani ko a ramadan ko ba a ramadan ba tsayuwar dare gabaki daya mutum ya tashi ya ce qiyamul a rayuwarsa aiki ne na masu imani sannan yi a ramadan ya bambanta da wani watan da ba shi ba sannan kuma keɓance lailatul qadri to shi kuma ya bambanta da sauran kwanakin da ba wannan kwanakin ba ba wannan ranar ba ko wannan daren mun gane matakan ai baki ɗaya mutum ya zama mai kiyamun lai malamai suka ce shi yasa shi ba ce ta masu munafiki bai iya kiyamun lai mun faɗi wannan ran malamai suka ce munafiki ba iya kiyamun lai saboda ba za a gan shi ba in kaga ya iya yi to sai dai akwai fitila kuma an zo an haɗe ne eh in na azumi da ake kowa zai fito wani ya fito kila wata ya zo ya gani wani ya kowa da manufarsa wallahu a'lam Allah kada ya san niyoyin kowa wani wata yake so ya gani wata tana son ta ga wani ne sai su fito kiyamun laili su fito kiyamun ramadan amma dai kiyamun ramadan kiyamun laili na asali wanda ake yi a dare da daddare ba wanda ya san kana yi to la yuqiquhu illa mu'minun ba wanda yake iya shi ne imani to kun ga qiyamul layl ga baki ɗayansa aiki ne na masu imani sannan ramadan shi kuma yana da wani matsayin da sauran watanni ba su da shi sannan kuma a cikin ramadan qiyamu abin da lailatul qadri daren daren qadara to shi kuma yana da wani matsayin da sauran kwanaki ba su da shi mun gane ai to shine wannan babu tatawwu'i qiyam ramadan min al-iman abin da ake ce ma at shine malamai suka ce a takallufu ala ta'a ko a takallufu bi ta'a mutum ya matsa ma kansa sai ma Allah biyayya abin da ba a ta ba a ce mishi wajibi ba tatawwu babun sa tafakkuli ne takallufi mutum ya dora ma kansa abin da ba wajibi ba ba a ce tilas ba sai ya yi shi yasa hatta Allah da ya tashi faɗi ke ce ma manzalin sama wa minan laili fa tahajjad bihi nafilatan lak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ذكر القيام الليل أحد أن نسمى واجبين أما مو أحد مو مستحبين هذا شيء قولي راجعي وإن كان مذهب مذهب أعناق قيام الليل واجبين مذهب أنا في واجبين على الأقل كتاشف لك أوت شيء ساعة وجنس إذا هو على الفجر يأتي توبة قيام قيام الليل با وذاك إيه رامع مذهب حنفية da wasu daga cikin wasu malamai su suna ganin wajibi ne kiyamun lai amma dai kauli rajihi ba wajibi ba mun gane balarabe ya zo ya tambayi manzon Allah so sama ya faɗa masa abubuwan musulunci manzon Allah sama ya faɗa masa ya ce an tusalliya fi kulli yawmin wa laylatin khamsa salawati kowane dare da yini ke salloli guda biyu yace hal alayya ghayruha shin bayan waɗannan biyar ɗin akwai wani ko akwai wata sallar ta wajiba man suna ce illa an tattawwa'a idan ka niyyan ni nafila to malamai suka ce wannan hadisin hujja ne da ke tabbatar da cewa anna qiyamal layl laysa ba wajibi bane ba farilla bane amma dai babban aiki ne da ake buƙatar ka a matsayin ka na ne san ka zama mai imani ka yi shi to shine babu tatawwu qiyam ramadan at at-tanafful kenan nafila eh, neman karin lada bayan farilla da ka aikata kuma kana bukatar ka samu lada kayi azhar kayi la'asar kayi magriba kayi isha'i kayi asuba sai kuma da daddare sai ka tashi kai qiyamul layl gwaggwajen iyawanka raka'a biyar raka'a goma raka'a goma sha ɗaya raka'a goma sha uku raka'a ɗari da ɗaya raka'a dubu ɗaya da ɗari ɗaya duk kai duk za ka yi duk za ka yi gwagwadon iyawarka وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه daga sagiduna abu hurairah radiyallahu anhu kuma dai har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya tsayuwa watan ramadan imanan saboda imanin da ya da Allah kun ko shi yasa yace babun taqawwu qiyam ramadan min al-iman kaga man kama ramadana imanan wa ihtisaban wancan hadisin ya ce mai man yaqum laylata al-qadr imanan wa ihtisaban wannan ko man kama ramadana imanan wa ihtisaban imanan saboda ya imani da Allah ashe kiyamu lil aikin imani wa ihtisaban kuma yayi ne saboda yana neman lada a wurin Allah ba wani abu na duniya ba Bi za a masa gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunuban sa kanana kauli razihi kenan kuma yadda aka fassara mana a can idan kiyamul layl yana cikin ayyukan imani kuma kiyamul layl din kuma kiyamul ramadan Allah ya ba mu jikin yi babun addinu yusrun babu sawmi ramadan ihtisaban min al-iman babun da zai yi bayani akan cewa yin azumin watan ramadan shi ma yana cikin imani kaga waɗanda imanin su yi rauni ba su iya in ka je ƙasashen laraba hankalin ka zai tashi ka je da ba a aji tun zai zo ya ce maka shekarun shi go shekarun shi biyar bai yi azumi ba lafiya sai ce oh, alharu shadi akwai zafin rana shi ke nan hujjarsa alharu shadi wani dare bai ya ɗauke ni a mota ba ni na tambaye shi ba komai so ya sha azumi so biyu a to to yayi na yayi ne so uku wai ya sha azumi so biyu bara saboda me wai wai da wahala wai wahala shi ya akhi inna dina Yusuf. wai addini mai sauƙi ne ko kuma ya ce maka yana da aiki me yasa baka azumin shi wallahi shugul shugul ko ya aiki ne ya mishi yawa shi yasa ba zai iya azumi kai mu gode ma Allah katotan mutum gashi nan lafiyayye kuma idan ya yi fa buɗe bakin nan in buɗe baki zo fa daɗi zai ci duk inda ya ko ina ne ga ga ga ga ga ga ga ga rahman nan suna da abubuwan da suke ci musu mawa'idin rahman kawai duk in ka bi tun daga farko kaji ne da raguna da kayayyakin marmari da ababen shaye-shaye na zaƙi da na sanyi da na komai in zafi ake yi ga su haka za ka zo kai ka gan su duk ƙarshen laraba suna da wannan ɗabi'a suna da wannan shaha'i da kyauta sai mutum ya buɗe baki ya shirya abin buɗe baki a rasa ma me za a yi da shi amma duk da haka ba za ta yi azumi ba za ta yi azumi ana da aljamiyatul khairiyya a masar waɗanda aikin su in azumi ya zo buhunhunan shinkafa gare wani man gyaɗa sai a ba ka rasa ma yadda za ka yi da su talaka ne amma shi ma sai ka yana kyauta da nashi ya sama ya sama ya sama har ya yi mai yawa jam'iyyoyi ne na alkhairi ƙungiyoyin ƙungiyoyin addini ne aikin da suke kenan amma duk da haka kuma sai ka ga da yawansu ba za su yi azumi ba to kaga wannan kaga wannan gashi nan babu babun sawmu ramadana ihtisaban min al-iman yin azumin watan ramadan dan Allah dan neman lada min al-iman yana cikin imani kuma azumi azumi dama azumi ba abin da ake ikhlasi a cikin sa kamar shi malamai suka ce ba ibadar da ba a taba ma wani ba a duniya a tarihi sai azumi Allah kawai ake ma azumi ba ka azumi kawai don wani shi kenan kawai ka ce kana mishi azumi ne don girmama shi amma ana sujada don a girmama wani ana rukuwa don a girmama wani ko za na yi amma azumi don Allah kawai ake yi shi ya sa za Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukakin sarki ce kullu amal ibni adam la illa sawm fa innahu li wa ana ajzi ya aikin da dan adam zai na shi amma azumi ni yake mawa ni yake mawa to shine nan manzo sun ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bambancin sa da man qama wancan sama wannan qama kuma duk fi'ilin wazanin sa da qama yaqumu qiyaman qama yasumu qiyaman shi ke so da ka al-qiyam wa siyam as-siyam naharan والقيام ليلا ده ساده ده ده ده يني شيء ده ده كما اتاش قيام الليل هكا اكي بقاطا باب الدين يسر باب ده زي بياني عشان شو الدين اللي صوتي باين فوتشن فكر فتاشي بفو تدري بدنا يوبا الدين يسر وعلى ما العلامة العينية عشان ذات العالية كي da aka ce addinu yusrun ai addinu zu yusri domin mandari ne asalin kalma ne yusrun sauki inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra kaga yusr يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى مبدلين تسكتي ذو عسر kamar yadda kake cewa adlun ne Ace ce fulanin adlu wani adili ne wani adalci ne asali fulanin adilun ko kuma fulanin huwa adilin ne kawai sai a ce fulanin adlun wani mai adalci mun gane to shi ma haka sai aka ce addinu yusrun saboda mubalaga kaiwa matuka idan balarabe yana so ya dauki ya dauki kamar yanzu misali sai ce kai alheri shi wani alheri ha ya za a wani zama alheri a wani ne alheri ne amma kawai sai a ce ne wani alheri mun gane kai ba za ka zama alherin ba amma kana da alheri wala larabe idan yana son ya kai matuka sai ce wani alheri wani alheri to haka wani azlun to haka ma addini yusrun ai addini zu yusri addini kuma ma'abucin sauƙi ne addinin musulunci mai sauƙi ne malamai suka ce mai ake nufi da wannan addinin yusrun ana nufin fi amani ayyukan musulunci ga gabaki ɗansa sauƙi ne suka ce sauƙin musulunci kala biyu akwai al-yusru fi aslihi sannan kuma akwai al-yusru inda tsawariya ko al awarid akwai saukin asali da aka tashi saukin musuluncin da za a saukar da shi ya zama mai sauki salloli nawa nake a rana salloli biyar nake waɗanda suka gabace mu guda nawa suke yi an kuma salloli da hamsin aka so a sa mana ba bayan ana kan hikima da mutane kan biyar hamsin amma aka rairaye su aka rairaye su aka rairaye su guda biyar sauki sauki hajji sauki ne hajji sauki ne a asalinsa domin me ba ce kowa sai ya tafi ba lokacin da al-aqra ibn habis radiyallahu anhu yayi tambaya yace a fi kulli an ya rasulullah manzo sun yace law qultu hala wajabat al-hajj marratan fama zada fa huwa tatawwu al-aqra ibn habis manzo sun yace ya ayyuhan nas inna allaha qad farada alaykum al-hajj fa hajju a fi kulli an ya rasulullah shi ya ma'aikin Allah kowace shekara sai mun je aikin hajji manzo sama ya ce la shi lo qultu hala wajaba da na ce eh da shi kenan ya zama dole da yanzu kaga muna wani watan muna cin watan al-akhirah da yanzu duk muna nan muna tafi da tunanin ya zame wani bai da ko sisi to yanzu da yanzu yana tabbato ya za a yi a tafi fa aikin hajjin nan kaga asali ne sauki ne ka dauki azumi shi kanki sauki ne daga lokaci kaza um, daga ketuwa alfijir zuwa fadawar rana lokacin da aka ce ya azumi kenan ba a ce ya azumi duka ba sannan aka ce mana mu yi sahur sannan aka ce mu buɗe baki sannan ko ba a ce duka shekara za mu yi shi ba Ya ka ce wata ɗaya a cikin watanni goma sha biyu da muke ci kaga asali addini mai sauki ne sannan kuma al yusru inda tsawari wal awarif sannan ana sauƙaƙa shi kuma idan wasu abubuwa suka bujuru ita sallar da aka ce ka yi biyar sai aka ce to in za ka yi kai alwala sai ya zama akwai ciwo a jikin mutum sai aka ce yi taimama kaga al'arif arada aridun wa tsara tsari'un wani abu ya bujuru shi ke na ja ka sauƙaƙa addini to shi yasa suke cewa addini yusrun fi aslihi wa inda tsawari addini asalinsa mai sauƙi ne sannan kuma idan wani abu ya sake bujirowa wannan sauƙin kuma sai a sake sauƙaƙawa sai a sake sauƙaƙawa aikin hajji an ce ni liman istata'a ilayhi sabilan wanda ya sami iko sannan in aka je cikin aikin hajjin wani kunci na zuwa shikenan kuma sai a sauƙaƙa shikenan kawai sai a ce a manzon sama yanzu ya zauna ranar ranar sallah aka kafa masa kujerar fatawa shikenan sai wani yazo sai ya ce ya rasulullah nahartu qabla an armiya sai ce in hadu irmi wala haraj ya ma'aikin Allah na je na soke abun abun sokewa ta dabba ta abar sokewa ta na soke ta kafin in yi jifa sai mun sune ce je kai jifan ka ba komai kai karshe dai mai riwaya ce amma su ila yawma idin an shi'in quddima aw ukhira illa ghalab al wala haraj ba wani abu da aka tambayi manzon sama ko an jinkirta shi ko an gabato da shi face sai manzon ya ce je ka kai ba komai kaga al-ismu inda al-awarib wa qawari kenan an sauƙaƙe addinin a lokacin da wasu abubuwa za su sallah ya ka ce salli qa'iman al-asr kenan al-asr fi salati an tu'adda qiyaman asalin sallah ayi a tsaye ya ka ce salli qa'iman fa in tastati fa qa'idan kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune fa in lam tastati fa ala jaddin idan ba za ka iya a zaune ba to kai ma a bangaren jikinka ka farka kai a kwance kuma sallar ka Allah zai baka lada tafiya idan mutum ya tafiya sai aka ce masa to yanzu ya yi raka'a biyu a sallar da ake raka'a hudu sannan kuma ba laifi zai iya hada azhar da la'asar a lokaci daya ko taqdiman ko ta'khira ko ya jawo sallah a zahar ya jinkirta ya bari sai ya je wajen da zai sai ya yi a lokacin la'asar ko kuma ya jawo sallar la'asar ya yi ta lokacin sallah zahar ya yi kuma Allah zai karɓi sallarsa ya ba shi lada kuma bizzi zai haka magriba da isha'i kaga inda al'awari shi yasa daga cin alqawaid الخمس الكلية alfiqhiyyatu ka'idoji guda biyar na shari'ar musulunci na fiqhun musulunci guda biyar wanda malaman fiqh kanka suka yi ittifaqi a kansu da al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al-mashaqqatu tajlibu at-taysir kullun kunci na jawo sauki suka ce al-amru idza daqat tata'a al-amri idan ya kuntata to sai shari'a sai ta yalwata sai yalwata kaga shine ma'anar addinu yusuf sa malamai suka ce duk lokacin da kaji kana bauta ma Allah amma kana jin kunci to aje a bincika akwai damuwa a cikin wannan abu da kake ko kai ne kake da suqul qasdi manufarka ba mai kyau bace game da Allah ko kuma ya kasance fata wanda aka baka ba daidai bace aje a sake duba wannan fatawar za a samu akwai tsanantawa a ciki manzon sama kuma ya zama ɗabi'ar ta ita ce ba ku yi rasulullahi sama baina amrayn ithnayn illa ikhtara kuma malam ya kuni isman manzon sama idan aka shi zaban abu Allah ya ce masa in ya ga dama ya kaza in ya ga dama ya kaza to manzon sama sai ya ga wanne ne yafi sauki sai ya zaɓa, saukin nan zai aikata shi yasa malamai suka ce iza ta'arada al-aishu wal ahwatu ayyuhuma yuqaddam ka'ida ce mukhtalafun fiha idan aka samu wani abu shi wannan sauki yake kawo yake baka shi kuma wannan na ta ka je kai komai to wanne za a gabata qawli rajihi yuqaddamu al-aysaru ala al-ahwat a gabatar da mai sauki domin shine dabi'ar manzo Allah kuma kuma ita ce dabi'ar shine dabi'ar addinin addinin yusuf mun gane to shine wannan wa anhu radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-din yusrun ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu yace manzon sallallahu ya ce inna dini yusuf addini dai ma abucin sauki ne eh addini ne sauki ne amma yana da ƙarfi shi yasa a wani hadisi bi majmu'i turqihi wa shawahidihi manzon Allah sunu hadisi ne hasan manzon sunu ce in hadha ad-din matinun fa'udilu fihi bi rifqi fa inna al-munbatta la ardan qata'a wa la ta'ran abqa shi addinin nan a wajen Allah yana da ƙarfi to ku idan kun tashi za ku shiga cikin sa ku aikin sa fa'udilu fihi bi rifqi ku sassauta ku yi asannisan shi yasa tajriba ta tabbatar da tun mutumin da ya dauko kansa zafi ya zama bakon zafi to sai ta bare mishi ko dai Allah ya gane da shi kafin ya mutu ya gane wannan kafin da yake ba da fa'ida ba musulunci bane ko kuma ya bare ma gaba sai ya lalace ya fi kowa lalacewa za ka iya samun mutum ya fi kowa zafi da amma idan ta tashi lalace mishi sai ga kuma kowa lalace saboda bai ba asalin addinin yadda yake ba asalin addini yadda yake ba shi yasa kai ka zafafa in ka zafafa sai ka sha wuya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa haka ta faru da wasu duk da su ba lalacewa ta kai ba alhamdulillah amma dai kuma ba haka suka so ba abdullahi ibn amr ibn al-as an sha ba mu tarihin sa abdullahi ibn amr ibn al-as matashi ne yana jin kirfi sai ya zama kullun azumi kullun sallar dare ba yi da ranar da yake huta baya azumi ba yi da lokacin da yake huta ya kwanta ya bacci baban sai je zaɓo masa wata mata leliya a cikin quraisha ba shikenan kai ba ruwan shi da ita da rana ya azumin shi da daddare kuma ya ya yamun leli bai san inda take ba mata a biye ta damun ta ran nan baban shi ya zo ya shiga ya zo ya tambaye ta ya ka musu ziyara ya shigo gidansu ya ce ya waya mutumin naki ne ce abdullahi ibn ya ni'mal abdu as-salihu li rabbi ta ce ɗanka abdullahi wallahi mutumin kirki ne amma a wajen Allah tsakanin shi da Allah bai da matsala mace ta faɗi wannan magana ce ni mal abdu salihu li rabbi ta ce wallahi in dai tsakanin shi da Allah ne bai da matsala amma ba matsalar shi da ni kaga da damuwa shi kawai sai ta sai ta fasa kwai ta ce lam ya'rif lana firashin wa lam yakshif anna kanafa ta ce bai san gadona ba abin da yake a kulle bai taɓa buɗe shi ba har ta bara mace ta cire kunya ta masirkin ta wannan magana kuma irin macen larabawa da aka santa mai kunya safafan nasihu, wa lam turid isqatahu fa tanawalat wa taqanna bi yadi larabawa mata ne masu kunya matansu amma ta faɗi haka so da ka ba ya fita a fusace sai tafi wajen manzon sama ya kai karansa haka kira abdullahi a manzon sama ya ce abdullahi ya kake sallah da daddare ya ce a tsakumun laila kullahu sai ya kake azumi ya ce a sumun nahara kullahu ce da daddare sallah nake da rana kuma azumi kawai ce kai abdullahi ba za ka iya ba innaka la tutiqu dhalik ba za ka iya haka ba aka tsara masa aka tsara masa karshe ya ce shi dai a bashi ya azumi karshe aka ce masa to ya azumi yau gobe ya huta ya ce shi zai fiye da haka a ce ba wanda ya fi haka kana wuce nan to bid'a kuma kake yi ka ce azumi kullum sallah kullum da daddare to ba annabi su sama kake koyi da shi ba manzala ta sama sai masa ta dattawa abinda bahaushe yake cewa ta yaro karko take kyau take ba ta karko kai ya kalle shi sai ya ce la'alla qad tatulu bika alhayat shikenan a su makaranta babu a baya a tsaya sai mu tsaya nan an zo karatu na gaban sha Allah sai mu faru daga babu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya sa kuma a zabe lafiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi abin da nake fata na alkhairi Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da shi Allah muna roƙon kaka kunyata mutanen kirki daga cikin mu ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da alkhairi abin da ya kamata mu kai kenan muna addu'o'i dukkan wanda yake nufin kasan nan da shari, Allah madaukakin sarki ya tsare ta Allah madaukakin sarki ya kawo mana sharrin masharanta akwai ana karfafan mutane akwai tsari da aka yi bayan sallar la'asar kamar yadda aka sani wannan unguwa mu mai albarka ana da tsare-tsare zai yi wuya wani abu ya taso a tsarin mutane haka nan sai abin da suka yi dama kamar yadda aka saba akwai tsare-tsare da aka tsara mu yi kokari mu bi waɗannan tsarirrin duk da wani mafi yawanci ina takaici in kana faɗin irin wani abubuwan daga waɗanda ake faɗin don shi kusan duk ba su wajen amma dai don Allah zai yi wuya a ce wani daga cikin mu nan ya rasa wani aboki wanda zai za su iya kawo irin waɗannan hatsaniyoyin so da ka an yi mana nasihohi ko ɗazu a hudu ba liman ya yi mana wa'azi mai yawa a kan tsaya kanmu kuma sannan aka sake samun bako ya zo shi ma ya karfafi wannan bayanai da aka yi kada mutum ya yi abin da zai zama ya zuban ma da kansa mutunci ya kai ma abin da zai salwantar da rayuwarsa ma a kai kuna jin abin da aka faɗa na doka so da ka wannan doka kuma zai wuya a ce ta ta ta ta kasa banza so da ka babu alheri mutum ya zama tuni amfanin ma ɓarawo a ce ta yi tata ta saci ƙura'a ragar bala'i ya kai bala'i to akwai wannan an faɗakar da mu akan wannan sannan kuma tsare-tsaren da aka tsara a nan unguwar na girmama waɗanda suke da rauni a ba a kula da su da kuma mata wannan tsari ne mai kyau na musulunci mata suna da wani matsayi da su ba a san su zama sun fito sun yi abubuwan da maza suke saboda haka akwai tsare-tsare da aka gabatar malam Usman Bala zai gabata yi mana bayani eh, kafin a sallah insha Allah tun da bayanan ba su da tsawo abin da dai nake karfafa mu shine akan kan mu yi kokari mu tsara waɗannan tsare-tsare sannan kuma waɗanda ba su nan mu jiyar da su zai yi wuya wani ya rasa aboki a nan cikin in wanda za su zo suna in wannan mutsace suna suna bultsara bultsara suna a bar a take su a babbar. to musu nasiha kai musu nasiha taimako abu ne ka'idar musulmi shi ne umarni da abu mai kyau ya hana abin da ba shi da kyau sau da aka kai ka san kana da aboki ka masa nasiha kan wannan ka faɗakar da shi don Allah ya bi tsarin da aka tsara shi mu suka tsara waɗannan tsarurrukan mu bi su duka ga baki ɗaya mutuncin mu ne matan nan dai daga matata sai matarka in ba matarka ba matata akwai mahaifiyata akwai mahaifiyarka ko akwai kakata akwai kakarka ko kanwata ko kanwarka ko yarka ko yata ko innarka ko innata ko gugwarta ko gugguta duk su ne a ciki irin da yadda manzo sama ya ce ma wannan mutumin da ya zo ya wata shi da ya ce yana son a halatta mishi tana manzo sama ya ce da wa kake son kai kana so a yi da yarka ce a ce to sauran ma mata 'ya'yan mutane ne to ka girmama yarka ka girmama kuma ƴaƴan wasu so da ka ba su dama dattawa kuma daga mahaifina sai mahaifinka ko kanin mahaifina ko kuma abokin mahaifina su ne duk rayuwar da ake ce to mu ba su wannan matsayin kamar yadda za a gabatar mu ji insha Allah ta'ala Allah shi ne mu kafin ne ina ji akwai ta tambaya ban gane ta ba dai malam don Allah akwai dan uwanmu da Allah ya bashi indi e ya samu matsala yana neman addu'a Allah ya fitar da shi daga cikin wannan matsala ba ma jin daɗi a ce wani musulmi ya tafi wani waje da ake son musulmai a wajen kuma sai an samu matsala Allah ya fitar da shi in kuma shi ya bada gudunmuwa ya yi kokari ya fita daga wannan matsala kai ya gudu Allah ya bada sa'a